بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar lahadi wato bakwai ga watan ramadana hijiran manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda ya zo daidai yau da sha ɗaya ne ko sha ɗaya ga watan shida ko sha biyu sha biyu ga watan shida miladiya shekara ta 2016 an ah, ba manta ba dai muna cikin dai suratul anbiya wanda mun kwana a ƙarshen aya ta saba'in da biyu daga ciki kuma za mu tashi a kan taɗin da insha Allah saboda ayar su zama wasu abin nan saboda ayar gaba tana da alaƙa da ta baya ɗin da karanta sai za mu tashi kan aya ta saba'in da biyu ɗin kenan wa wahabna lahuna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين a kamar yadda muka karanta a jiya dangane da magana akan annabi Ibrahim alaihissalam da irin fama da ya yi da mutanensa da wannan tattaunawa da aka yi kuma ya rinjaye su a mata da haka sun tabbatar da gaskiyar annabi Ibrahim da kuma wauta da jahilcin da suke kai su amma girman kai mukabara da kuma son zuciya ya ɗauke su suka doge akan barnansu har suka nemi hallaka shi annabi Ibrahim Allah ya tsirta da shi daga mugun kaidi da suka shirya masa to kuma daga nan sai Allah ya ba mu labarin cewa shi annabi Ibrahim alaihissalam da ɗan ɗan uwansa annabi Lut alaihissalam suka tafi suka yi tafiya suka yi hijira daga nan wato ƙasar da suke wato Babila kenan a nan ƙasar Iraki suka koma can birnin Sham wato suka koma ƙasar Sham wanda suka bi ta misra har suka komo suka sauka a sham a nan kuma sai Allah yake cewa bayan sun sauka can da abubuwan da suka faru a baya sai ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan kuma muka yi baiwa ga shi annabi ibrahim salam shine wahabna lahu muka yi masa baiwa wato muka bashi kyauta na ishaqa wato da shine annabi alayhi salam wanda sarar ta haifa wa yaquba haka nan mun bashi yaquba nafilatan qari akan wato ishaqa muka bashi nafilatan kamar yanda wasu malamai suka ce lafazin nafilatan din ko dai ya zamo a asalin ma'anansa nafilatan shine ziyadatan kamar yanda muka faɗa jiya ko nafilatan shine ziyadatan ma'ana an bashi annabi yaquba qari akan annabi ishaq a matsayin jika saboda annabi yaqub ishaqa ne ya haife shi shi kuma annabi shi shine wanda annabi ibrahim ya haifa da shi da saratu matar shi to sai zama yaqub din kaman nafilatan ƙari yi masa akan wancan ɗanasa nasa saboda haka hukuncin jika hukunci ne na ɗa wasu malamai suka ce nafilatan zai zama wato wato masdari ne min ghairi min ghairi wato wahab kaman ka ce wahabna lahu ishaqa wa yaquba hibatan to sai aka zo da nafilatan ya zamo ya zo a madadin hibatan din kenan ya zama kamar masdari ne wato mun yi baiwa ga annabi Ibrahim alaihissalam na Ishaka da kuma Yaquba baiwa da kyauta wato duka mun bashi su akan kyauta amma dai asalin ma'anar nafilatan shine ziyadatan Allah ya ce wa kullan kowanne daga cikin su su biyun da annabi Ishaka da shi annabi Yaqub kowanne daga cikin alhina mun sanya su nagari wato mutane ne nagari nagartattun bayi muka mai da su annabawa gaba daya kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu Maryam yake cewa fala ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi ka gani ko wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyan wato kaga kenan hijiran da yayi ya bar kasar kafirci tunda yayi wa'azin sun ki karba saboda aka yi hijira bayan sun kulla masa makirci da kaidi ya koma ƙasar sham a can kuma sai Allah ya bashi biyan bukata ya bashi kwanciyar hankali da zaman lafiya sannan ya bashi kuma kyauta na ɗa a can wato inda ya hijira ɗin kenan sai Allah ya ce waje allahum kuma muka sanya su wato da shi annabi ibrahim kansa wato wannan hum damirin hum yana koma kan su waɗanda aka ambata wato annabi ibrahim alaihissalam da annabi ishaq da annabi yaqub su uku din za ka iya shigo da annabi lot tunda an faɗa ya an ambaci shi luɗu a cikin jerin maganganun ko da za a ba da labarin ludu ɗin daban a gaba amma dai zai iya faɗawa zai iya shigowa faɗin ma'anar damirin home ɗin kenan amma home ɗin galibi malamai suna mai da wannan damirin zuwa kan annabi ibrahim da ishaq da kuma annabi yaqub alaihi salam Yace ce wa ja'allahum a'immatan muka sanya su shugabanni ne waɗanda ake koyi da su wato mun sanya su shugabanni waɗanda ake koyi da su ya haduna bi amrina kuma suna shiryarwa da umarninmu wato suna shiryar da mutane da umarninmu suna shiryar da al'umma bayan sun zamo shiryayyu an shiryar da su sannan kuma suna shiryar da mutane suna kiran mutane zuwa ga da'a ga Allah da manzon shi sannan suna nuna musu ayyuka na alkhairi ai ja'alnahum qudwatan wa ru'asa malam yace mun sanya su wato qudwa ababan koyi wa sa'an kuma sun zamo wato shugabanni li ghairi ga ga su yarshuduna nas suna shirar da mutane ila dini bi amrillah zuwa ga addini wato addinin Allah da umarnin Allah din subhanahu wataala sai Allah ya ce wa auhayna ilaihim ilal khairati kuma muka yi wahayi zuwa gare su kowanne daga cikin su mun masa wahayi na fi'l khairati aikata ayyukan alkhairi wato aikata da'a da kuma ayyuka na alkhairi da sauran ibadodi auhaina ilaihim an يفعلوا الخيرات mun yi wahayi su aikata alkhairi liyajma'u bainal ilmi wal amal domin su hada tsakanin ilimi da kuma aiki bayan an musu wahayi na ilimi sun zama annabawa sannan kuma aka hore su da aikata ayyuka kenan wato bayan ka ilimi kuma ka aiki da iliminka kamar yadda annabi shu'aibu Allah ya ya ba mu labari game da shi lokacin da yake wa mutanen sa wa'azi sai bayan ya musu wa'azi ya musu wa'azi zuwa ga aikata alkhairi sai ya ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba na nufin saba muku zuwa ga abin da nake hana ku gare shi ina hana ku aikata shirka ina hana ku aikata ayyukan barna kuma ni na aikata ba zai yiwu ba idan na kira ku zuwa ga alkhairi ni ma ina aikata alkhairi din wato shi mai kiran mutane zuwa ga alkhairi shi ma wajibi na kansa ya aikata alkhairi din ba wai aikinsa kira ne kawai ba saboda haka dukkan annabawa suna aiki suna bayan su zamo an ba su ilimi na annabta an yi musu wahayi na su kira mutane zuwa ga aikata alkhairi da kuma aikata addini su ma suna aikatawa ka gani sai ya ce wa iqama salati mun yi wahayi zuwa ga Yesu na su dinga tsaye da sallah wa ita'iz zakati da bayar da zakka ai mun musu umarni ta hanyar wahayi bi iqamati salati wa ita'iz zakka na tsaye da sallah da kuma bada zakka wa inna ma khassahum bizikri malan yace khassahuma bizikri Allah ya kebe sallah da zakka da ambato anan li'anna salata afdalul ibadat albadaniyya domin sallah ita ce mafificiyar ibadodi na gangan jiki wato duk wasu ayyuka da ake na ibada wanda ake aikatawa da gangan jiki sallah ita ce mafificiya daga cikin su shi yasa aka ambace ta a nan wazzaka kuma ita zakka afdalul ibadatil maliya ita ce mafificiyar ibadodi na dukiya sai Allah ce wa kanu lana abidina kuma su waɗannan bayi wato annabi Ibrahim annabi Ishaqa annabi Yaquba dukkan su sun kasance lana gare mu abidina masu bauta ne ma'ana masu kadaita mu da bauta ai muwahhidina mukhlisina fil ibada masu kadaitawa wato suna kadaita Allah shi kadai kuma suna tsalkake ibada zuwa gare shi kadai na'am ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين sannan Allah subhanahu wata'ala ya ɗauko labari kuma na annabi Ludu alaihi salam duk da kasancewan duka waɗannan annabawa Allah ya faɗaɗa labarinsu a wasu surori da suka wuce sannan akwai surori wata sura wasu surorin da zamu zo mu cin musu nan gaba nan gaba kaɗan da za a ƙara da labarin nasu amma anan a takeice takaice dinga kawowa sai ya ce wa ludan hakan nan ka ambata wa mutanen ka labarin ludu annabi lut alaihi salam wato annabi lut kamar yadda malamai suka bayyana shine ɗaya yake ga dan uwan annabi ibrahim alaihi salam wato kanin annabi ibrahim shi haifi annabi lut na fata an fahimta saboda haka shi annabi ibrahim da baban lut ya dan wato wa da kani ne saboda haka shi kuma baban lut din ya haifi annabi lut alaihi salam saboda haka shine kuma farkon wanda ya imani da shi a cikin maza ya yi imani da annabi ibrahim alaihi salam tun a nan babila wato tun a kasar iraki kenan a garinsu ya yi imani da shi shi kadai amma duk sauran Uh, yan uwan nasa da sauran mutanensa gaba ɗaya ba wanda ya imani har suka nemi wannan hallaka shi din har shine hijira da shi da annabi lut din da matarsa su uku suka yi hijira kamar yadda Allah ya ce wa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi annabi lut ne ya yi imani da shi sannan ya ce zai hijira zuwa ga ubangijin sa mana shi annabi ibrahim alayhis salam to haka annabi lut ya bi shi da shi da matarsa annabi wato uh, matarsa saratu suka tafi can kasar sham to bayan sun je sham shine shi ma annabi lutu din Allah ya wahayi zuwa gare shi ya tura shi zuwa kasar sadum sadum ita ce babban eh, headquarter na kasar eh, inda sadum din don akwai akwai gundumomi guda biyar karkashin sadum duk garuruwa ne da mutane annabi lutu din suke su ba dangi ne na annabi lut ba shi lut ba dan uwansu bane na jini tunda shi lut dan uwa annabi ibrahim ne kuma daga iraki suke sadun kuma tana tsakanin hijaz da kuma sham saboda haka kaga kenan shi an tura shi ne zuwa gare su mutanen wajen ya je wajen kuma sun dade tare haka daga bisani sai aka yi masa wai cewa ya musu wa'azi akan mugun aikin da suke yi su daina su kuma koma ga Allah shi kadai suna bauta masa shi annabi lut sai Allah ya ce atainahu hukuman wa ilma mun bashi wato hukunci da kuma ilimi ai a'taina lutan annabuwata wal ilmi wal fahm as-sadid mun baiwa annabi lut annabta da ilimi da kuma fahimta kyakkyawa wato fahimta ta daidai kenan wanda yake kyakkyawan fahimta qala ibnu kathir ibnu kathir yace kana lut qad amana bi ibrahim alayhi salam lut yayi iman da annabi ibrahim wa tabahu ya bi shi wa hajara ma'ahu ya hijira tare da ibrahim kama qala ta'ala kama da ta'ala ya faɗa wato a a cikin suratul ankabut fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi fa atahu Allah hukuman wa ilman sai Allah ya bashi hukunci da ilimi wa auha ilaihi yayi wahayi zuwa gare shi wa ja'alahu nabiyyan ya maida shi annabi wa ba'athahu ila sadum ya aika da shi kuma kasar sadum ƙasar sadum kamar da muka ce malaman eh, sanin ƙasa suka ce sadum tana tsakanin hijaz ne da wato abin nan sham ƙasar sham ta kasance ahsanu biladillahi mafi kyawun gari na daɗin zama da kayan abinci kayan eh, marmari itatuwa guri ne mai kyawu mai daɗin zama ariyar ga arziki da komi a wajen kowa yana sha'awar zaman ariyar to amma illansu shine wannan ga shirka ga fashi dama aikinsu yana cikin ayyukansu ka gani yana suna zai kewo maza sannan kuma wa ya kuta una tsari suna datse hanya fashi kenan suna daga yana daga cikin mugun aikinsu sannan kuma wata tuna fi nadi kumul munkar kamar yadda Allah ya faɗa wa nuri suna zai suna aikata munkari a wuraren zaman su to duk wayannan ayyukan su ne to shine Allah sai aika da annabi lode je musu wazi amma suka kareta shi don haka aka juyar kifar da garin yanzu garin eriyar daji ne gashi nan ba tsiro ko tsiro ba za gani ba ko ciyawa wannan balle bishiya wurin ya zama baki irin eriyar tsakanin hijaz zuwa sham inda asalin yankin su yake kenan kaga kife su aka yi aka musu duyin waina kamar yadda muka sha karanta labarin nasu na mutane annabi lut alaihi salam to shine fa kadzabu suka kareta shi fa ahlakahumullahu Allah ya halaka su wa dammara alaihim ya dammara kasar su akan su kama qassa khabarahum kama yadda ya kissanta mana labarin su fi ghairi mawdu'in min kitabihi al-aziz a wuri sama da daya wato wuri da yawa da dama a cikin littafin sa ya bada labarin annabi lut da yanda yayi da mutanensa da kuma yanda aka yi wa mutanen nasa azaba sai Allah ya ce wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al don haka muka tsayartar da shi annabi lot min alƙaryatin lati kanat ta'malu al daga alƙaryan nan wato wannan sadum din kenan da kuma gundumomin da ke ƙarƙashin ta muka tsayartar da shi daga su allati kanat waɗanda suka kasance ta'malu al-khaba'ith suna aikata munanan ayyuka kaga ba garin ne ke aikatawa ba mutanen garin ne suke aikata aikin mummunan aiki din don da yace ilal qaryati yana nufin mutanen garin wanda suke aikata munanan ayyuka muka tsayar da shi daga daga gare su sai da muna aiki shine kalliwat kaman luwadi wa qat'us sabil da fashi da makami shine qat'us sabil wa ghairu zalika da wasu wannan na ayyuka na muna na ayyuka babban laifi ma shine shirka sai Allah ya ce innahum lalle su waɗannan mutane na ƙasar Sadum wanda aka aika nudu zuwa gare su kanu qauma sau'in sun kasance munanan mutane ne wato mutanen banza ne fasikina kuma fasikai waɗanda suka wa Allah tawaye wato kharaju an ta'atillah shine ma'ana fasikina ai kharijina an ta'atillah wanda suka fita daga yi wa Allah da'a suka yi tawaye suka yi wa addinin Allah karan tsaye kanu ashraran sun kasance masharranta ne kharijina an ta'atillah sai Allah ya ce wa adkhalnahu muka shigar da annabi Lut alaihi salam fi rahmatina cikin rahamar mu rahama nan yana nufin aljanna wato muka shigar da shi cikin aljanna innahu minas salihin domin shi yana daga cikin salihan bayi mun shigar da shi cikin rahamar mu li'annahu min ibadina salihin sai Allah ya ce ونوحا إذ min من قبل فاستجبنا له wa وأهله من الكرب azim. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين sai Allah kuma ya tashi ya sake wato cirata da mu zuwa ga magana akan annabi Nuhu alaihi salam sai Allah ya ce wa nuhan kuma ka ambata ma mutanen ka nuhu ai wadhkur lahum eh, nuhan ka ambata musu labarin annabi nuhu alaihi salam idna da lokacin da ya kira yayi addu'a min qabalu tun kafin sauran annabawan da muka ambata labarin su wato shi annabi nuhu shine annabi na farko kuma shine manzo na farko da Allah ya aiko a cikin mutane da suka kafirta shine farkon wanda Allah ya fara aikowa matsayin annabi ya kira mutane zuwa ga addinin Allah bayan sun bauɗe wa hanyar Allah suna shirka ba annabi Idris ba kamar yadda wasu suke faɗa don annabi Idris ya zo ne bayan annabi Nuhu alaihissalam ba kafin annabi Nuhu ba wasu suna cewa annabi Idris ya zo kafin Nuhu kuma kakan Nuhu ne ma duk wannan magana ce Isra'iliya babu babu wani dalili da ya tabbatar da haka saboda haka shi annabi Idris yana cikin anbiya bani Isra'il to saboda haka annabi nuhu alaihi salam yayi kira shine nada yayi kira kira irin ta addu'a ya roki Allah saboda bala'in da ya fuskanta da mutanensa yayi wa'azi a cikin su labisa fihim alf sanatin illa 50 ama shekara 100 eh, dubu ba shekara 50 shekara 950 yana wa'azi kaga ya dade a duniya ya fi shekara dubu da wani abu a rayuwar shi tun da san da ya shekara 40 ya zama annabi kuma ya yi shekara 950 yana kira duk kuma ba wanda ya imani shi sai yan kaɗan wa ma'amana ma'ahu illa kalil sai yan kaɗan suka imani da shi wasu ce mutum sha biyu ne ma wasu ce mutum arba'in wasu ce mutum tamanin iyakar abin da aka faɗa mutum tamanin amma dai duk wannan kame-kame ne babu tabbas amma dai Allah wa ya mana wa ma'amana ma'ahu illa kalil kawai yan kaɗan ne suka imani da shi ka duba shekara ɗari tara ba wai don bai iya wazi ba saboda kangarewa ne kawai da son zuciya irin na mutane da ba sa son gaskiya a faɗa musu sun fi so a su kawai kara zube kowa ya rinka abin da ya ga dama wannan ɗabi'ar ɗan adamci ce sai wanda Allah ya tsiratar to saboda haka bayan sun wahal da shi sai addu'a Allah ya halakar ya da mutanen nan don ba za su yi imani ba saboda haka na damin kabalu ai ka bada labarin annabi nuhu alaihi salam lokacin da ya kira e addu'a akan mutanensa ai da'a ala qaumihi min qabl haula'il anbiya al mazkurin tun kafin ko tun gabanin waɗannan annabawa da aka ambata labarin su a baya shi annabi nuhu ya zo tun kafin su da'a alaihim bil halak yayi addu'a ta halaka akan mutanensa hina kazzabuhu lokacin suka kare tashi baya musu wa'azi bi qauli rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara wannan addu'ar yayi Allah kada ka bar wani wato wani gida na kafiri na kafirai a ban ƙasa tunda duk sun sun ibara su yi imani ba ba wanda za su haifa ko sai kafirai da fajirai don haka Allah sai ce fastajabna lahu sai muka amsa masa addu'arsa saboda Allah ya sani dama ba wanda zai imani sai wanda zai ga imani ka gani fanajjainahu muka amsa masa sa muka halakar da mutanen fanajjainahu muka tsayartar da shi annabi nuhu alayhi salam wa alahu da iyalansa cikin iyalansa kuma har da waɗanda suka yi imani a cikin iyalansa kuma akwai wanda basu tsira ba su sun halaka kamar matarsa da ɗansa akwai matarsa guda da kuma ɗansa guda wanda su suna gidansa amma ba su imani da shi ba eh, suna suna suna suna suna ha'intarsa sun ba su imani ba kuma suka shiga cikin halakaku kama annabi lut shi ma ga matarsa bata imani ba to saboda aka aka aka tseratar da shi da shi da iyalansa min alkarbil azim daga bakin ciki mai girma wato aka tsayar da shi aka tsamo shi da shi da wayanda suka imani da shi wanda ake kiran su rukabus safina wato wanda suka tsira a cikin jirgin ruwa kenan tare da shi annabi nuhu alaihi salam aka tsayar da su mina tufana daga ruwan tufana wanda aka yi ta ta game duniya gaba daya duk duniya ruwa ya game daga ƙasa har sama sama na zubda ruwa ƙasa na bubbugo ruwa suka haɗe kuma jirgin jirgin sai jirgin nan ne kawai wanda ke cikin jirgin nan na shi zira amma duk duniya an mutu duk don a lokacin ba musulmi ko ɗaya a duniya sai annabi nuhun sai wanda suka yi imani da shi <laughs> ka gani tun da lokacin duniyar ai ba mutane da yawa mutanen da ba su da yawa a lokacin shi yasa ma abul basharit tsani shine baban dan adam na biyu annabi adam kuma shine na farko to duk sun halaka to sai shi nuhu kadai da wata cikin matan shi banda wancan da ta halaka da kuma ƴaƴansa guda uku wanda suka shiga cikin jirgin tare da shi su kan su yi imani da yafisu da ham da sam su uku wanda su ne kuma suka bazama duniya da kuma sauran wa'anda suka yi imani da shi yan tsirari wanda ba su da yawa an ce ham shine bakin fata shi wajen afirka ham a ga daga cikin yayan annabi nuhu ne shi ya fito da launi daban bakin fata sannan kuma sam shine bangaren europe turai sam turai da yarurkansu daban-daban sannan kuma shi shine kuma bangaren wato larabawa da indiya gabas mafi nisa to duka waɗannan su ne suka sake hayayyafa kuma kowanne ya kama ya yi haka wannan ya yi afirka wannan ya yi can wannan ya yi can don haka suke nan saboda yawo inda za su samu inda za su zauna ya dace da su kowanne ya samu inda ya zauna allah ya kaddar zaman sa a gurin daga nan kuma aka yi ta hayayyafa ne fa duniya ta dawo kuma yanzu amma mutanen farkon duk sun mutu sun halaka da ruwan dufana da aka yi kaga wannan baka da wannan labari in ba alkur'ani ne na satta maka ba to saboda haka walgharqa wato aka tsayar da su daga ruwan dufana da kuma halaka ta hanyar dulmiya allazi kana karban wa ghamman shadidan wanda ya kasance bakin ciki ne da kuma ghamman da damuwa shadidan mai tsanani ya kadu ya akhudhu bil anfas wanda yake kama zukata wato yake kama rayuka ya hallakar wa nasarnahu Allah ya ce muka taimaka wa annabi nuhu alayhi salam min alqaumin alladhina kazzabu bi ayatina daga mutanen nan da waɗanda suka ƙaryata mu wato mun Allah ya yace yana nufin mana'anahu mun kare shi min sharri qaumi daga sharrin mutanensa muka kare shi annabi nuhu alayhi salam daga sharrin mutanensa almukazzibina wanda suke makaryata masu karyata gaskiya fa najjaynahu muka tseratar da shi wa ahlaknahum su kuma mutanen muka halakar da su gaba daya innahum lalle su mutanen annabi nuhu alayhi salam kanu qauma sau'in sun kasance mutanen banza kaga shine kauma sau'in wato munanan mutane mutanen banza kenan masu mummunan hali fa aghraqnahu muka dulmiyar da su muka halakar da su ta hanyar dulmiyarwa cikin ruwan dufana na gabaki dayan su ba wanda muka rage kaga kenan shi Allah ta kowace hanya yana da hanyoyin da zai zai zai zai zai azaba wa mutane don rundunan Allah kamar yadda Allah ke cewa wa ma ya alamu da rabbaka rabbika illa ba wanda ya san rundunar ubangijin ka sai shi adadin su da komai Allah zai yaki kowa yanzu Allah ya ga dama sai sako sauro ya damu mutane sauro gaba ɗaya a rasa inda za a sa kai da komai Allah zai su yi san rundunar Allah ba wai sai mala'iku bane ake tura ba a'a kwaro ma wani abun da ka rena ma sai ya dawo ya dame ka rayuwa kuma Allah yana sani kar ka dauka wai Allah bai san halin da ake ciki ba ko irin sauran da ke damu na Allah ya san ya san da su dama sauro Allah yana kawo su ya sauro ne zubtar da mutane saboda laifin su ai ai malam yace ai kanu munhamikina fi sharri sun kasance mato masu shagaltuwa da dukufa shine ma'ana munhamik daga inhamaka ne inhamaka yanhamiku inhimakan wa huwa munhamikun jam'insa kuma munhamikuna wato ismu fa'il ne saboda haka wato sun kasance masu dukufa da shagaltuwa fi sharri cikin sharri shi yasa Allah ya ce da su kauma sau'in miyagun mutane ne mutanen banza ka gani fa aghraqna ko fa aghraqnahum jami'an muka hallaka su muka hallaka su ta hanyar dulmiyarwa cikin ruwa gaba daya walam nubqi minhum ahadan bamu bar bamu rage wani ɗaya daga cikin su ba duk mun halakar da su gaba daya ba wanda ya rage sai annabi nuhu kadai da matar ta sannan guda da kuma ƴaƴansa guda uku sai kuma sauran mutanen da suka musulunta dan kaɗan wanda Allah ya ce wa ma'amana ma'ahu illa qalil din nan su ne suka sake wanzu a ban ƙasa duniyar nan ta sake hayyafa kuma ta sababin su shi yasa ake ce masa abul bashari tsani shi annabi lut abin nan annabi nuhu alaihi salam na'am Wa وداود وسليمان إذ يحكمون يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والتقوى الطيب وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون sai Allah ya ci gaba da koro mana labarin dai sauran annabawan da kuma irin yadda suka yi ta fama da mutanensu ka san duniyar nan ta daɗe Allah yana ba mu labari kar mu ɗauka mu ne kawai eh, farko a duniya muke abin nan duniyar ta daɗe mutane iri-iri aka yi a baya kuma wasu an halakar da su wasu haka har zuwa yau ga muna muna raye kuma mu ma haka wata ranar sai labari to sai ce wa dawuda haka ka ambaci labarin annabi dawuda ai wadhkur dawuda wannan ana kaddara masa fi'ili mahzuf muqaddar shine uzkur ka ambaci Dawuda annabi Dawuda wa mutane wa Sulaimana da annabi Sulaiman ana dan Dawuda ne annabi dauda shi ya haife shi ɗansa ne ka gani kuma kowanne annabi ne shi annabi Dawuda an bashi mulki ga mulki shi ma ga kuma annabta annabi Sulaiman ma ga mulki ga annabta kowanne sarki ne annabi eh malikun nabi da annabi Dawuda da Suleiman ka ambaci labarin su idh yahkumani fil harth lokacin da suke hukunci suka hukunci a dangane da wata gona gonan wasu mutane wata gona shine al harth wato gona kenan na wasu mutane suke hukunci dangane da barnan da aka yi a cikin gonar ma'ana ka ambaci kissar su idh nafashat fihi ghanamul qaumi lokacin da dabbobin wasu mutane suka yi kiwo da daddare a cikinsa. sa annafushu shine kiwo da daddare dabbobi su shiga wuri ko gona ko wani gida ko kaza su yi barna da daddare shine nafash wato nafashat fihi ghanamul qaumi Dabbobi wasu mutane ne suka shiga gonar wasu mutane suka yi barna dama bisa ga ka'ida a shari'ar tasu shine shi mai dabba masu dabbobi da daddare su daure dabbobin su Su kula dabbobinsu kar su sake su je su yi wa mutane barna duk wanda ya saki dabbarsa da daddare ta barna to zai biya in kuma da rana kuma mai gona ya kula gonar shi da rana to kuma sai aka samu matsala su waɗannan mutanen su dabbobin sai suka tafi gaba ɗaya suka tsanke suka tafi suka shiga gonar wasu mutane gona gashi ta an shuka ya fito ya bada yabanya mai kyau ana murna amfani ya yi kyau sai dabbobin kuma suka shiga suka yi barna suka cinye eh, eh, yabanyan gaba ɗaya suka tattake saura suka lalata gonan gaba daya dabbobi ne kaga wannan ya dabbobi ne masu yawa kuma gonar babba ce kuma suka yi ta kiwo ciki da daddare gaba ɗaya suka daren gaba ɗaya a ciki suka kwana to saboda haka aka kawo ƙara su masu gona suka kawo ƙara gurin annabi dawud alaihi salam cewa ga abin da ya faru dabbobin waɗannan sun cinye mana abin nan sun mana barna a cikin gona to shi annabi dawud da sai musu hukunci hukuncin da ya kuma annabi Sulemana sai ya ga cewa wannan hukuncin ba haka bane ya kamata ya zama wannan yake nuna ijtihadi suka yi ba da wahayi ba ijtihadi suka yi ba wahayi aka wa Dawuda ya ga yadda zai hukuncin babba sannan Dawuda Sulaiman ya zo ya warware hmm. shi ma Adami Dawuda ijtihadi yayi ga cewa ga yanda ya kamata a yi hukuncin nan to ba a bayyana mana yadda hukuncin ya kasance ba amma suna kawo bayani akan cewa Eh, eh, abin nan bari dai mu abin nan kafin mu ba da wannan bayanin Ya ce izina fashar fihi ganamul ƙaumi. lokacin da dabbobin wasu mutane suka yi kiwo da daddare a ciki cikin gonar ai wakta ra'at wakta ra'at fihi ganamul ƙaumi. lokacin da dabbobin mutane suka yi kiwo a cikin gonar lailan da daddare fa afsadatu suka lalata gonar gaba daya wa kunna li hukumihim shahidina mun kasance wato ga hukuncin su muna muna halarce wato muna masu shaida muna kallo muna tsinkayan duk abin da yake faruwa da hukuncin annabi Dawudan da hukuncin annabi Nuhu annabi Sulaiman din gaba daya ai kunna mutali'ina ala hukumi kullum minhuma mun kasance muna tsinkayar hukuncin kowane ɗaya daga cikin su Alimi na bihi muna sane da abin da yayi hukunci da shi kowanne daga cikin annabi dauda da kuma annabi Suleiman. sai Allah ya ce fafa hamna ha Suleimana sai muka fahimtar da hukuncin nan ga annabi Suleiman. wato muka kimtsa wa annabi Suleimana daidai hukuncin da ya dace a yi muka kimtsa wa annabi Suleimana shi ijtihadin hadinsa da yayi ya dace ai allamnahu muka sanar da shi annabi Suleiman wa alhamna Suleimana alhukuma fil qadiyya muka kimtsa wa Sulaimanu wato wannan hukunci cikin wannan matsala yadda ya kamata ya kasance wa kullan amma Allah sai ya ce kowanne daga cikin su annabi Dawuda da Suleiman kowanne daga cikin su abin da ya aikata a ataina hukuman wa ilma mun shi hukunci da ilimi wato kowanne ba son zuciya yayi ba kowanne yayi daidai gurgudun ilimi da yake da shi ya yi hukuncin da yayi amma annabi Suleiman shi ya dace shi annabi Nuhu annabi Dawuda kuma ya kuskure don haka sai aka zartar da hukuncin shi annabi Dawuda annabi Suleiman akan hukuncin annabi Dawuda din anan malam ya kawo bayani akan abin da yawancin malaman tafsiri suna kawowa amma babu isnadi tabbatacce zuwa ga annabi sallallahu alaihi akan wannan don yana daga ciki abin da shafi isra'iliya shi ma to amma sun kawo shi ne a bisa gwargwadon yadda fahimtar nasin ya zo shi sai malam anan sai yake cewa wa kullan min Dawud wa sulaiman a tsainahul hikimata wal ilmal wasi'a kowanne tsakanin Dawuda da Sulaimanu mun ba shi hukunci ko hikima wal ilm da kuma ilimi alwasi mai yalwa ma'an nubuwati tare da annabta qala al mufassiruna malaman tafsiri suka ce wato wannan galibin a cikin tafsiri suna kawo wannan maganar da shi yanzu malam zai kawo anan yace kasama ila Dawud rajulan wasu mutane guda biyu sun yi kawo kara zuwa wajen Dawuda shi yasa ka ganin sai ce rajulan shi a cikin tafsiran za ga wasu ce jama'a ce masu gonar masu dabobin ma jama'a ce tarayya ce kuma shine zahirin qur'anin don ya ce iz nafashat fihi ghanamul qaumi kaga alqaum jama'atun kenan ba mutum ɗaya bane mai gonar tunda ya ce nafashat fihi ghanamul qaumi masu dabbobin kuma ba mutum ɗaya bane jama'a ce tarayya ce to saboda haka a cikin bayanan da suke kawo su ce wai mutum biyu wasu kawo su ce jama'a wasu kaza amma zahirin qur'an da ya ce jama'a ne cewa dakhalat ghanamu ahadihima wato dabbobin ɗayansu suka shiga ala zar'il akhar kan gonar ɗayan wato shukan shukan dake cikin gonar ɗaya daga cikinsu. su billaili da dare fa afsadatu suka lalata gonar falam tubqi minhu shay'an basu bar komai a gonan ba fa qada bi sahiba zar'il ghanam sai shi annabi da ya ce to tun da haka ne kai mai gona ka karbi dabbobin dabbobin wannan gaba daya shikenan ka tafi ya zama naka <laughs> ka ɗauki dabbobinsa ka tafi ya zama naka shi kuma ya ɗauki asaran gona kaga mai gonar ne aka ce ya ɗauki dabbobin ya tafi wai haka hukuncin wannan suna kawo shi ne abin amma ba wani si ne tabbatar da wannan kadiyar ba ina fata an fahimta sai wai ya ce ya yi hukunci ya ce ya ɗauki dabbobin shi mai gona ya ɗauki dabbobi ya tafi shi kuma wannan yayi asara kenan shikenan su tafi su tafi su tafi hukuncin da ya musu kenan kamar yadda shi wannan kisa ita kisa take faɗa fa kharajar rajulani wai sai mutanen guda biyu suka fita ala sulaimanu suka zo wajen sulaimanu wa huwa bil babi yana kofa fa akhbarahu bima hakama bihi abuhu suka bashi labarin abinda babansa yayi hukunci fa dakhala alaihi sai annabi sulaimanu ya shigo wajen babansa wajen annabi dawuda kenan fa kala yace ya nabi Allah ya kai annabin Allah lau hakamta bi gairi haza da hukuncin da ka yi ba da wannan hukuncin ya kamata ka yi ba da wani hukuncin ka yi ba wannan ba ya fi. kana arfa kalil jami da zai fi sauki ga duka su bin bangarorin biyu gaba daya da masu gona da kuma masu dabbobi amma wannan hukuncin da ka yi ɗaya ya cutu ƙala sai shi annabi annabi da wai sai ya ce da Suleiman wa ma huwa menene ya kamata ayi to wani hukunci kamata kai kake gani kala sai shi Suleiman ya ce ina ganin ya akhudhu sahibul ghanam al arda mai gonan nan ya dau a bashi mai dabbobi wato wanda yake da dabbobi din nan a bashi gonar fa yuslihuha ya je gyara ta wa yabdhuruha wato ya sake shuka ma'ana a bashi gonar ya je ya yi ta tunda an lalata amfanin gona yanzu ya sassaɓe sauran ya kuma yi kaftu ya sake huda sabuwa sannan ya kawo iri nashi ya shuka ya kuma kula da wannan shuka ɗin ya yi ta noma har ya zo daidai lokacin da dabbobin su suka shiga suka yi ɓanna haka nake ga ya kamata a yi fa shi shine ma'ana ya gyara gonar wa yabzuruha ya shuka ta da iri albazar shine iri bazar iri kenan in aka ce ya buzuru ma'ana ya shuka iri kenan ya shuka iri daga gurinsa shi ya fitar a juwansa ya sayo iri ya shuka hatta ya uda zar'uha har sai amfanin gonar ta komo kama kana kamar yadda ya kasance da kafin a shigo ayi yi ɓanna in ma ya iso eh, eh, obri ne ko ya iso eh, gwiwa tsawon amfanin gonan sai ya iso daidai haka daidai lokacin da aka shigo aka yi barna wa ya kudu sahibu zar'i shi kuma mai gonan nan shi kuma sai ya karbi alghanam dabbobin awaki ne da tumaki ya karbe su wa yan tafi bi albaniha ya ringa amfana da nonon su wa sufiha da kuma wato gashin jikinsu saboda irin dabbobi ne wanda gashin ma ana yankan gashin ana yin saka a yi tufafi ko a yi wani abu da shi irin dabbobin nan ne wanda suna akwai irin su a kasashen turai da kuma can kasashen laraba da sauransu da can wajen gabas mafi nisa suna irin dabbobin nan wanda da gashin su ake yin tufafi ko a yi takalma sakawa ake yi ba irin dabbobin mu ne tumakin mu nan wanda gashin su ba irin wancan gashin bane na wancan dabbobi shi za ka dabba za ganta fufuk aka sosai amma an yanke gashi zai dawo sai dawo ya kankanuwa ana nuna su a telebijin ana gani irin waɗannan dabbobi din to wai sai amfana da nonon da kuma gashin da kuma nasalaha ƴaƴan da za su haifa wato sai ringa amfana kaga wannan duka bayanan ne da suka yi a nan ba wai nassi ne tabbatar da wannan bayanin ba ina ba ta fahimta fa idza kharaja zar'u idan amfanin ya tsiro ya ya ya tsiro yayi kyau kamar yadda take ruddatil ghanam ila sahibiha sai a mayar da dabbobin nan zuwa ga mai ita masu mai mai su wal arda a mai da ƙasa kuma ila rabbiha wato gonar kenan zuwa ga ma'abocinta fa qala lahu daud sai daud ya ce da shi wufikta an datar da kai wannan hukunci naka shiri ya bunayya ya kai dana wa qada bainahuma bidhalika yi hukunci tsakaninsu da wannan fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine fadin safafa hamna ha sulaimana to wannan malaman tafsir suke kawo amma babu dalili a kansa wanda zai tabbatar da wannan magana cewa haka ne amma akwai wasu ruwayoyi guda biyu ɗaya bukhari ya ruwaito shi da muslim daga abu huraira ɗaya kuma ibnu asakir ya kawo cikin tarihu bagdad daga da isnadinsa zuwa ga abdullahi dan abbas su ma sun kawo irin wannan abubuwa da hukunci da ya faru tsakanin wato annabi dauda da kuma ɗansa annabi suleiman wanda waɗannan duk da kasancewa ba maganar gona ba ce amma dai ya fi daidai da abin da ƙur'anin ya faɗa kuma abu ne da ya faru istihadi ne suka yi tsakanin su ba wahayi ne ba ina fata an fahimta shi yasa ya ce wa ha. cewa ha Sulaiman ya nuna ba wahayi ne ba ina fata an fahimta istihadi ne suka yi wancan kissar wasu mata ne kamar yadda annabi ya faɗa ya tabbata wannan da isnadi ingantacce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu mata guda biyu karama da babba wannan tana da yawan shekaru wannan kuma yarinya ce kowace kuma da ɗa ta haifi ɗa sai suka tafi wani abu a daji wani abu ya kai su daji neman wani abu dai na bukatunsu to ko da suka tafi sai kirkeci sun kwance ƴaƴan sun aji a gindin bishiya su sun je sun shagaltu da aiki saboda haka sai kirkeci ta zo ta ɗauki ɗaya kerkeci ya zo ya ɗauki jariri guda sai tafi ashe jaririn babban aka ɗauka ko da suka zo suka ga yaro guda ɗaya so ga alaman jini a kerkeci ya ɗauke ɗa guda ya kashe ya ji ya cinye to saboda haka sai suka yi rigima ita babban nan ta ce ba ɗanta aka ɗauka ba ɗan ƙaramar ce aka ɗauka ɗan ƙaramar ta ce ai ɗana ne wannan gashi kina gani sai kuma ta tubure ce ba ta yadda ba yi ƙara gurin annabi dawuda suka zo gurin annabi dawuda suka gaya masa cewa ga abin da ya faru annabi dawuda sai kalla sai ya yi hukunci da ɗan ya ce babban ta ɗauka ya ce ke ai wannan babba ce babba ce da ke za ta miki abin ƙarya ne tun da ke ƙarama ce ke haƙura <laughs> abu hukuncin da shi annabi dawuda ya nan shi ne suka fito daga gurin annabi dawuda sai suka haɗu da annabi sulaimanu ya ce me yake faruwa sai suka labarta masa labari sai ce a ah, to ba haka za a yi ba sai ce a ji a miƙo masa wuka ai wannan hukuncin bai ba a miƙo masa wuka ya raba bitun da dabba ce ta tauke ɗanayin nan ta cinye to ya kamata a raba wannan biyu ke ki tafi da rabi wannan tafi da rabi a miƙo masa wuka sai ku aka miƙo wuka sai suka tabbatar zai yanka sai wannan karamar ta ce ya nabi yallahi yarhamukallah don Allah a bar shi a bar mata shi na haƙura a bar mata shi ta raine shi kada a yanka shi ita kuma ta ce babban ta ce a ya kamata a yanka a yi araba biyu din gaga <laughs> wannan daga nan hikima ce annabi sulaimanu ya yi ba wai yankawan zai ba amma sai da gaske kaman gashi zai yanka kuma gashi ya sha kunu don haka haka kenan ba <laughs> eh suka tabbas zai yanka to ita babban nan ta ce a yanka wannan ya bayyana cewa lalle ba ɗanta ba ne don da ɗanta ne ba za ta yi a yanka ba sai annabi sulmanu ya gano cewa karaman na adda wannan yaro saboda kaga ita babban tana so su yi asara gaba ɗaya tare tun da an yanka dai zai rayu ne kuma kaga dole dai zuwa za a bune hakki kaga kenan kowa ta tarasa to zo haka annabi sulmanu ya ce to tun da haka ne karaman na ita addada kuma ɗanta ne kuma babban sai ta yarda to kaga wannan shine fa fahamna haslima duk da Allah ya bada labarin gona da kuma dabbobi da suka yi kiwo a ciki amma ba a gaya mana tafsil din yanda aka yi ba amma wannan ya nuna ya bayyana mana yana wato ayar tana goyon bayan wannan hadisi ko kuma hadisin na goyon bayan ayar tunda annabi ya faɗa sun yi hukunci annabi dawo da ya hukunci dan sama ya hukunci kuma aka bawa annabi Sulaiman fahimta ta yadda ya kamata a yi a gano hikima yanda alƙali ya kamata ya rinka yin hikima wajen gano wani laifi da ya ɓoye saboda wani lokaci za a ga abu ya shiga sarƙaƙi ka kasa gano abu amma wajen hikima sai a gano abin kamar yadda ake cewa shuraihul qadi yayi wanda uh, babban alƙali ne cikin magabata cikin tabi'ai an ce wasu mutane ne su biyu wani abu ya faru tsakanin su a gindin wata bishiya to shikenan sai suka kawo ƙara a nan gindin bishiya na kuɗi ne yadda kissa ta zo kuɗi ne ya shiga tsakaninsa da wannan a gindin wata bishiya ya bashi kuɗin nan kuma ya zo neman dukiyarsa shi wannan mutum ya ce bai san yadda aka yi ba bai san magana ba aka yi a gano maganan abu ya gagara sai kaji shuraihu ya ce to shikenan yanzu a gindin wace bishiya ne aka yi abun ya ce wata bishiya ce a daji muka da shi sai shi wannan mai kuɗi sai shuraihu ya haɗa shi da 'yan sanda ya ce su je wajen bishiyan nan don su gano inda bishiyan su je su gano bishiyan a yi bincike a yi investigation a can don haka yi suka tafi suna nan zaune can sai a kaji shirahu ya ce ah, wai wannan wani irin mutane ne har yanzu ba su dawo daga wajen bishiyan nan ba kun bishiya su je su dawo kuma sun bata mana lokaci sai wannan mutum ya ce ai wurin da nisa ce ya ce ai ranka daidai wurin da nisa ai bai kai su isa su dawo yanzu ba ya ce a ah, ok da nisa wajen ya ce kwarai ya ce to shi kenan <laughs> can kowa sai suka dawo sai ya ce to kai ka ba shi kudinsa daga karba ya aka yi kasan nisan wurin ka ce baka san maganar ba ba abin da ya haɗa ka da shi kuma yanzu ka ce kuma bishiyar da nisa ka kenan kana da masaniya kenan don haka biya shi kudinsa in ba haka ba yanzu in sa a tambaye ka nan ya yi itirafi kuma ya biya kuɗi an gano ya tabbata yanzu an gano shi kenan don haka yanzu sai dai saurayi na kame-kame na <laughs> gani to haka ake so abin ya zama alkali yana da hikima da hange akan wasu hukunce-hukunce wani lokaci ƙalar lawo ƙalar razulu baya hukunta abubuwan sai an sa hikimomi da abu a ciki sai a gano mutum a hankalce to ɗayan kuma wasu wasu wata mata ce aka ce a cikin banu isra'ila wannan riwayan abdullahi dan abbas ne kamar yadda shi ibn asakir ya kawo a cikin littafinsa tarihu bagdad sai kawo ya ce wata mata ce kyakkyawa a cikin banu isra'ila shikenan sai waɗansu shugabanni manyan shugabanni ne su hudu kowa ya neme ta a mataki ba shi haɗin kai kowa cikin wayannan shugabannin sun neme ta a mataki ba su haɗin kai sai su hudun sai suka haɗa baki suka suka yi mata sharri sai suka kawo karanta zuwa wajen annabi dawuda alayhi salam suka ce wannan matan sun gano tana tana da kare da take amfani da shi wai tana amfani da kare shi yasa ba ta son kowa karen nan kullum shi yake amfani da ita annabi dauda sai ba da hukunci yace a kashe shi a kashe ta a mata hukuncin kisa dama hukuncin kisa ne irin wannan duk wanda ya amfani da kare ko namiji ne ko mace ko da wata dabba haka shi yasa ma ko a musulunci ma duk wanda ya yi amfani da dabba to hukuncinsa kisa ko saurayi ne ko ya taba aure ko bai taba aure ba in ya amfani da dabba hukuncinsa kisa ne shi yasa annabi yake cewa a kashe shi mutumin da kuma a kashe dabbar gaba daya to saboda haka aka hukunci sai annabi sulemanu ya samu labari ga hukuncin da babansa yi yi bai ya kamata a yi bincike tukuna sai annabi sulemanu ya ce wannan hukuncin ba haka ya kamata a yi ba Shi ne sai ya samu wasu matasa ya shirya da su sai ya sa ɗaya ya shiga mata ɗaya daga cikinsu ya yi shiga mata sauran hudun nan kuma suka yi shigan maza da rawani da komi alaman cewa manya ne a cikin mutanensu kaga yayi suranta su kamar yadda waɗancan suka je gurin babansa saboda haka sai suka zo ya zauna akan kujera ya zo ne a wurin babansa ya zo ya shirya wannan abun ya ce ga yadda ya shirya musu yadda za a yi saboda haka sai suka zo su hudun suka kawo kara suka ce wannan suna karan wannan wannan yarinyar tana amfani da kare sanin sulemanu ya ce kina amfani da kare ta ce ita ba ta sauna magana ce to gaji sun ba da ce da sun ce kina amfani da kare ga su manyan mutane ne sai ce to babu komi sai ya ce kai tafi can kai tafi duk sai warware su daban-daban sai ya kira daya ya ce karen da ka ce yana ka tabbata tana amfani da kare ya ce me launin karen sai ce baki ne karen baki ne shi aswat shi ne sai ce to shi kenan ka koma can ka zauna sai aka kirawo ɗayan sai ce kai ka ce tana amfani da kare ko ya ce ce eh. to me launin karen sai ya shuru ya ce ja ce ja ne karen ahmar sai ce to shi kenan koma can ka zauna kai zo sai ya ce kai kuma me launin karen sai ce abiyat fari kare ne sai ce to shi kenan je ka zauna sai kirawo ɗayan na hudun sai ce kai ma ka ce suna amfani da kare me launin karen sai ce aksham wato ruwan toka-toka sai ce a ah, to kenan sai ce wannan ya tabbata cewa tun da kun yi saɓani kun ce tana amfani da kare tana da kare a gidanta tana amfani da wannan karen kuma kowa ya faɗi launi daban da na ɗan wansa wannan ya nuna ƙage kuka yi mata ƙarya ne kuka yi mata don haka hukuncin hukuncin kisa yanzu ku ne kisa za ta hau ku ba ita ba saboda haka za a yanke muku hukuncin kisa yanzu annabi dawo da yana kallon abin kaman wasan kwaikwayo <laughs> sai kuma aka tuna masa hukuncin da ya yi wancan don ya ce za a kashe ta ba a kai ga kashewa ba sai ya ce a dawo da waɗannan mutane shi ma sai aiwatar da yadda kamar yadda Suleimanu ya yi ya kirawo ɗaya daga cikin ya ce ka ce tana amfani da kare me launin karen sai ya faɗi launi daban wancan ya faɗi daban wancan duk kowa ya faɗi launi suka iktalafu fi launin kal. to shine annabi dawo da ya ce to yanzu hukunci shine kun mata kage kuma kagen suka yi mata dama saboda kowanne a cikinsu ya neme ta taƙi saboda haka suka ji haushi sai suka kulla mata sharri kaga wannan abun ba tuntuni ake yin irin wannan abubuwa <laughs> kaga ni a zamanin Umar an yi Umar Abdullahi dan Umar wani mutum ne zo gun Abdullahi dan Umar ya ce ya nemi wata mata ta ki shi ya neme ta da aure ta ki ta aure shi kuma sai wani ya zo ya neme ta wancan da ya neme ta ta yadda da shi kuma bai fi shi ba wannan kishi ya dauke sai ya je ya kashe matan kowa ya rasa ya kashe matan kawai wai kowa ya rasa tsakanin shi da wancan lokacin umar dan khattab ya zo yana masu fatawa sai ce subhanallah kai aika aika ya ce mamanka tana raye shi ya zo yana ba labari ne bayan abun ya faru tuntuni ce mamanka tana raye ce ba ta raye ya ce to sai ce to ban san wani abu da zaka yi Allah ya kalle ka ka yi tawassuli da shi ba irin kai wa biyayya ga iyayenka mamanka kai mata biyayya to Allah zai iya sauraron ka kai tuba Allah ka ka to kaga muhal shayi ne kishi ne ya sa shi da jin haushi ya je ya kashe wancan su ma kishi ya dauke su da jin haushi wai suka sa suka yi mata kage don a kashe ta saboda sun san kagen da suka yi mata irin wannan hukuncin a lokacin kisa ne haka za a kashe ta kenan shi kenan tunda ta ki yadda da su to wayannan sun wayannan isoshin guda biyu sun tabbata a ruwaya saboda haka amma wannan babu ruwaya da ya tabbatar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kawai dai malaman tafsir suna kawo wannan wannan misali suna ba da shi akan misali ne akan wannan magana da aka tunda aya maganan gona wannan shine abin da yake faruwa to saboda haka sai sai Allah subhanahu wataala yake cewa fa fahamna ha Sulaiman muka fahimtar da annabi Sulaimanu a wannan hukunci sai ya zama hukuncinsa aka zartar aka soke na annabi Dawud alayhi salam sai annabi sai Allah subhanahu wataala ya ce wa kullan saboda kada ya darsu a zuciyar mutum cewa annabi Dawud kenan bashi da fahimta a'a yana da fahimta shi yasa ya ce wa kullan ataina hukuman wa ilman saboda kowanne kar ma kai tunanin ka muna zato ga annabi Dawud ka ce bashi da ilimi ɗansa shi ne mai ilimi ko kuma ba shi da fahimta ɗansa ne mai fahimta sai Allah ya biyo bayan bayan ya ce wa fahamna ha Sulaimana sai ya ce wa kullan ataina hukuman wa ilma kowanne mun ba shi hukunci da ilimi mun ba shi annabta da ilimi istihadi suka yi ɗaya ya dace ɗaya kuma ya kuskure dama annabi ya ce idza hakama al-hakimu fa asaba falahu ajran fa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahid ka gani to sai Allah yake cewa wa sakharna ma'a Dawud al-jibala sai yanzu kuma Allah sai kawo wasu wasu baiwa da yawa kowanne daga cikin su daga cikin tsakanin annabi Dawud da kuma annabi Sulaiman kowanne Allah ya masa baiwa na musamman sai ya ce wa sakharna ma'a Dawud al-jibala kuma mun hore duwatsu mun hore duwar watsu ma'a Dawud ta to muka hore wa annabi eh, Dawud duwatsu yusabbihina suna yin tasbihi tare da shi tare da shi annabi dawuda saboda Allah ya bashi murya mai dadi aka hore masa duwatsu duk inda yake karatun zabura to duwatsu na amsawa suna amsawa wa tsaira da kuma tsuntsaye muka hore masa tsuntsaye muka tara masa su kamar da ya faɗa wata tsura da ya ce wa tsaira mahshura kullun lahu awwab tsuntsaye ma mun tara masa su muka tara su duk lokacin yana karatun a taura abin nan kai zabura to nan, duk tsuntsaye za sun taru a inda yake su taru a saman sa gaba ɗaya su buɗe fukafukai suna sama saman shi haka yana karatun zabura duk abin da ya karanta su ma suna maimaitawa suna maimaita suna tasbihi tare da shi duwar wasu ma da ke ariyar gaba ɗaya suna tasbihi tare da annabi dawuda kaga Allah yana da ikon ya sa duwatsu su yi magana yana da ikon ya sa komai ma ya yi magana annabi ka kaga ya ji maganan tururuwa ko ya zo wucewa sai tururuwa ta na annabi Suleiman da rundunansa suna tafiya take cewa ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun tururuwa shugaban tururuwan kowane kwari da dabbobi da tsuntsaye da komi suna da shugaba suna da mulki tsakaninsu saboda haka ita shugaban tururuwa ta shela cikin tururuwa ta ce kai jama'an tururuwa kowa ya shige rami ga can Suleiman na hango shi yana tahowa kaga annabi Sulaiman ya ji maganar Allah ya fassara maganar da turuwa ta faɗa ne da yaren da ta faɗa sai gaya mana a larabci a cikin Qur'ani cewa ta ya waqalat namlatun sai ita namla din shugaban tururuwan tace ya ayyuhan namlu ya ku tururuwa kaga ta yi kira a cikin su udkhulu masakinakum ku shiga gidajenku kowa ya shige rami la ya haɗi mannakum sulaimanu kada sulaimanu ya zo ya tattake ku da shi da wa junudu da rundunar shi wa hum la yashuruna don ba sani ba don ba za su gane muna gurin ba mun yi kanana a ƙasa don haka su a akan dawakai wasu a ƙasa za su tattake mu gaba ɗaya su halaka ba su sani ba saboda haka tunda mun hango hadarin kowa ya shige rami inda mafaka har Suleimanu ya wuce sannan kowa ya fito ya cigaba da kiwo sai Suleimanu ya ji fata fata basama zahikan sai ya murmushi yana mai dariya min kauli ha daga maganan tururuwan nan kaga ya ji ashe Allah yana da iko ya komai don inna kamar yadda Allah zai yake nasanta mana cewa zai sa gabobi su yi magana ranar kiyama ko Allah ne yake sa komai yayi magana don haka haka ya horewa annabi Dawuda yana karanta zabura duwar watsuna bibiyansa ka gani kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu saba'i eh a cikin suratu saba'i walaqad atayna dawuda minna fadlan ya jibalu bi ma'ahu wa tsaira wa alanna lahul hadid kaga Allah ya ce mun ba wa Dawuda falala mai yawa muka ce ya jibalu ya ku duwatsu gaba ɗaya kaga da umarnin Allah duwatsu suke yi shi yasa nan sai ya ce sakharna muka hore masa duwatsu wato muka umarci duwatsu cewa awwi bi ma'ahu ku rinka maimaita tasbihi da karatun da Dawud yake yi shine awwibi ay rajji'i ku rinka maimaita tasbihi tare da dauda wa tsaira haka tsuntsaye ma muka gaya musu in Dauda yana karatu su zo su rinka maimaita karatu tare da shi suna tasbihi tare da da annabi Dawuda alaihi salam ka gani to shine anan sai yake cewa a ai ja'alnal jibala wa tsaira tusabbihu ma dauda suna yin tasbihi tare da dauda idza sabbaha idan annabi Dawuda ya tasbihi yana karanta zaburansa ka gani qala ibnu kathir ibnu kathir a cikin tafsirin sa yace wa zalika li tibi sauti saboda dadin muryar shi annabi sulaiman annabi dauda ka gani yana da dadin sauti da murya bitilawati zabur wajen karanta zabura fa kana idza tarannama biha idan ya rausaya ya rausaya karatu da zabura din shine tarannama a tarannam yana ana cewa tarannama ya tarannamu tarannuman mai ma'ana ya murya ka dinga siran ta murya kana rausayawa tana yin daɗi kana caccanza salo shine ma'anan tarannum wato idan ya rausa ya murya a cikin karatunsa kifu a tsayar tsuntsaye su tsaya fil hawaye a kan iska fatujawibahu tu dinga amsa masa tujawibuhu ma'ana suna amsa masa karatun da yake yi wa taruddu ta, ta, taruddu alaihi aljibalu ta'wiban kuma abin nan duwar watsu suna mayar suna mayarwa da karatun da yake ta'wiban wato suna masu maimaitawa shine ta'wiban daga awwaba ne daga awwaba yu'awibu ta'wiban daga awwaba ya awibu ko ya ubu auban shine izarar rajja as-saut mutum ya dinga konkoma murya yana maimaitawa wa inna ma qaddama zikral jibal ala tayri abin da yasa ya gabatar da ambaton dutse akan tsuntsu wannan fahimta ce ta malamai hikimomin da ke cikin Qur'ani me yasa aka gabatar da dutse sandararre akan tsuntsu shine sai malamai suka ce abin da yasa aka yi haka sai ce li anna taskhiraha domin horar da hore dutse wa tasbiha da kuma wato tasbihin duwatsu a ajabu ba da mamaki wa agrabu yafi zamowa bako ga mutane wa adkhal fil ijaz yafi shiga cikin mu'jiza saboda mai li'annaha jama'a saboda jamadi ne tsuntsu za a iya yin mamaki na magana tsuntsu a cikin tsunayen tasbihi amma mamakin ba zai kai na a ce dutse ne yake magana ba na fata an fahimta shi yasa a gabatar da dutse a farko kafin tsuntsaye a kwamiti suna sanarwa dai gashi na gaya matso suna sanarwa dama sun ce asabar da ladi za su yi neman taimako saboda cike wani gibi na asusunsu saboda yi muka gabatar da jiya yawan aiki da injin ke yi akwai bukatan kara sayan mai da sauransu saboda haka asusunsu ya yi kasa ne shi yasa suka fito da asabar da ladi din nan a gittasa a gittasu cikin neman taimako don haka yau ma za su nemi taimako kamar yadda aka gabatar a jiya wanda mai taro sisi ya gabatar ya sa Allah ya saka da alkhairi na'am to saboda haka sai Allah yake cewa wa'allam abko wa kunna wa kunna fa'ilina mun kasance masu aikata haka ai kunna qadirina ala fi'li zalika mun kasance masu ikon aikata haka nan wato muna iya aikata haka mu sa duwatsu su rinka tasbihi musa kuma tsuntsaye su rinka tasbihi da duk sauran abubuwa ma kamar yadda Allah ya faɗa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakinakum walakinakum la tafqahuna tasbihahu ka gani komai yana iya tasbih yana yin tasbihi wa Allah sai dai ku mutane ba ku fahimtar tasbihin amma shi Allah da ya alce su ya sanya musu irin muryar da suke da yaren da suke masa tasbihi da shi shi yana jin abin da suke faɗa in ya ga dama kuma zai iya sa mutane su ji na'am saboda haka sai Allah ya ce wa'allamnahu sannan kuma muka koyar da shi annabi Sulaimanu annabi Dawuda sun'ata labusin lakum wato kera tufafi labus wato yana sana'anta labusin wato tufafi lakum gare ku labus shine tufafi da ake sawa na sulke na wajen yaki kamar yadda ya faɗa cikin suratu abin nan sabai ɗin da muka faɗa wala qad atayna dawuda minna fadlan ya jibalu awobi ma'ahu wa tsaira wa alanna lahul hadid muka lausaya masa dutse karfe wato muka lausaya da karfe karfe yana yana sana'anta karfe yanda ya narka karfe wato ya kama karfe ya murda ta yadda ya ga dama da hannunsa fa ba bukatan sai ya sa ta isa karfe a wuta balle ya abun nan dinta a in yana so yayi abu kawai zai da hannunsa zai yanda yanda mace take kwaba kullu ko ko fulawa ta yi cincin ta yi kuli-kuli ta yi kaza ta yi kaza yadda za ta shura shi ta dunkule ko ta yi shi mai tsawo ko duk yadda za ta ga dama take da fulawa haka annabi dawo da yake da karfi kaga Allah cewa alanna lahu alhadid muka lausaya masa ƙarfi wato bakin karfi haka zai kwasa ta ya shura ta ya kama ya ja ya buɗa ta ya faɗaɗa ta ya tsuke ta ya ja ta yadda ya ga dama kuma sai ya yi riga na sulke da wannan ƙarfen wanda ake sawa a je yaƙi riga ne zai saka kaga Allah suke cewa a ni'mal sabighatin wa qaddir fi sardi Allah ya ce sai muka ce da shi a ni'mal ka aiwatar da kai aiki kai sana'a ta asardi sulke asard shine sulke shine labus a nan gurin wato yayi sulke na yaƙi sai ya ce wa kaddir fi sardi kuma ka auna cikin saƙan da zaka yi na sulke din zaka saka ka auna kai ka kaga shine ma'anan kaddir sai an auna shi a tsara shi a auna domin kada mutum ya saka ya matse shi kada kuma ya saka ya masa yawa don ya matse shi ba zai ji daɗin ba zai sake ba wajen yaki sannan in ya yi masa yawa kuma zai rinka yawo a ciki kuma ba zai ji daɗi na ya gudu ya yi can ya can da sauransu ba to saboda haka Allah ya ce mun mun koya masa sana'a ta yin labus sulke na yaki, lakum gare ku wato saboda ku shine ya fara yin sulke shi annabi Sulaimanu wanda za a saka don ya kare ka daga makamin da za a harbo wato wanda ake ce masa bulletproof kenan wanda aka harbo abin nan sai tsaya jikinsa ba zai huda ka ba ko mashi aka harbo a lokacin can tunda mashi ne suke amfani da shi da kibiya da takobi in an kawo sara sai dai ya sari abin nan sai dai ka ji watakila dan zafi kawai a cikin amma ba zai yanka ka ba mashin aka harbo ya cake ka sai dai ya cake wannan rigar ya faɗi ba zai huda ka ba haka kibiya ko da yanzu wanda ake kaga ci gaba ne na zamani kuma ake abin nan aka yi bulletproof na motoci da sauransu da na riga da ake sawa wanda in aka harbo bindiga ba za ta huda ka ba sai dai ta samu wannan rigar ta faɗi to wannan annabi dawo da ya fara yin wannan kaga yana yin wannan ya yi kuma ya je sayar sana'a sa kenan nan, ya je sayar ya ci abinci don ka haka kenan kaga hatta annabawa suna sana'a suna kuma saya da sayarwa ko su yi sana'a ta hannu su je su sayar a kasuwa shi yasa wasu muke mamaki wai suna mamaki wai ya za a ce annabi kuma ya je kasuwa kuma ya ci tuwo ah to me zai ci mutum ne fa dan adam ne kamar kowa ba wai mala'ika bane ko aljani da aka turo balle ya ce baya cin abinci irin na mutane mutum ne irin ku eh ba mu sanya musu jiki ne na dawama ba don jikin da yake ci ya sha ba zai dawama ba haka duk malaiku annabawa ba jiki ne aka yi musu na dawama ba wata jiki aka yi musu daban da na mutane ba mutane ne yan uwanku ka gani shi yasa yake cewa wa ila samuda akhahum hudan wa ila salihan wa ila adin akhahum hudan haka yake tafa dan uwan mutum ne kamar ku kamar su ha gani saboda haka suna zuwa kasuwa kuma suna sana'a suna kuma saye da sayarwa da sauran abubuwa domin gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum kamar yadda ɗan adam suke yi sai dai su Allah ya fifita su ne ya zaɓe su zamo annabawa su zamo 'yan saƙo su da mutane tsakanin Allah da mutane sai Allah ya zaɓo a cikin su domin Allah ya rinka ya zaɓe su ne ya zaɓa zai rinka yi musu magana suna yi wa mutane magana ya yi musu sako su isar wa mutane domin ba zai yiwu ba Allah ya zama da kansa shi zai dinga wa kowa magana to saboda haka Allah ya ce ya koya masa wannan wa ai allamna dawuda sun adduru'i mun koya wa dawuda sana'a ta sulaka wato sulaka shine sulke jarmi na dir'u sulke kenan don addir'u yana zuwa da ma'ana biyu yana zuwa da ma'anan sulke yana zuwa da ma'anan doguwar riga irin dogon riga mai kamar jallabiya din nan aka saka irin na mata ko na maza duk ana ce masa dirku ka gani dirku kuma ana cewa sulke a nan sulke yake nufi bi ilanatil hadid lahu ta hanyar lausa ya masa karfe ilana shine can da ya ce wa alanna lahu nan ilana masdari ne alana ha gani ko yulinu ilanatan ma'ana bi ilanati hadidi lahu wajen ya masa karfe sai a ya masa karfe ta zama mai taushi yana sarrafa karfe yadda ya ga dama kala katada katada ya ce a walu man sana'ar duro da'ud farkon wanda ya fara sana'anta tufafi irin na sulke na sulaka annabi dawud ne wa kana safa'iha fa huwa awwalu man saradaha wa halaqaha wato ita sulaka din sun kasance safa'iha wasu wato siraran karafa wato karafa ne guntaye guntayen karafa yake hadawa sai dinga buda su ya dinga lausa ya dinga sarrafa su yanda ya ga dama in aka ce safa'iha jam'i ne na safiha ka gani safiha kuma shine wato guntayen karafa guntayen karafa fa huwa awwalu man saradaha shine farkon wanda ya saka sulki wa ha ya hada ta cikin ya hada ta da juna karfe da karfe yayi tufafi da shi yayi haka ne mun yi masa haka ne lituhsinakum domin ta kare ku wayannan tufafi na sulke su kare ku min kum daga yaƙi yaƙi da abokan adawan ku yaƙin da za ku yi daga abokan da abokan adawa ku ai litaqiyakum domin su kare ku fil qitali cikin yaƙi sharral ada wato fil qitali sharral ada wato cikin yaƙi na sharrin abokan adawa fa hal antum shakiruna shin ku masu godiya ne ma'ana ku gode wa wannan ni'ima wannan ya zo ne da ah, abin nan ah, da ismu fa'il shakiruna amma yana nufin wato fi'il amrin ne ai ishkuruhu kamar yadda yake faɗa a can cikin suratul ma'ida game da eh, caca da giya fa hal antum muntahun ai intahu ku dena nan fa antum shakirun ai ushkuru ni'matallah ku gode wa wannan ni'ima na Allah don Allah ya baku hikima ya baka basira ya baka abubuwa na ni'ima na rayuwa to ka gode wa Allah akan wannan ni'ima Allah ne ya maka ba hikimar ka ko dabaraka bace ba Allah ne yake baka wannan shi yasa kaga ana yace allamnahu duk wanda ya iya kira ya iya kaza ya iya kaza to Allah ne ya kimtsa masa wannan abu haka sai ka gode wa Allah ba wa hikimar ka bace ko dabaraka ka gode wa ni'imar da Allah ya maka fa hal antum shakiruna ai istifhamun yuradu bihi al-amr istifhami na aka kawo anan aka ce fa hal antum shakiruna ana nufin umarni ne ai ushkurullaha ala ma an'ama bihi alaikum ku gode wa Allah akan ni'imar da ya maku yayi ni'imta akan abin da ya ni'imta shi a gare ku na irin waɗannan abubuwa walamma zakara ta'ala ma khassa bihi nabiyahu Dawud alaihi salam zakara ma khassa bihi ibnuhu Sulaiman faqala wato bayan Allah ya ambaci abin da ya keɓe annabinsa da shi annabi Dawuda na wa'annan hikimomi kuma sai ya ambaci kuma wasu ni'imomi kuma da ya keɓance Sulaiman shi ma da su sai ya ce wali Sulaiman riha ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين a anan Allah kuma sai kawo magana annabi Sulaimana kuma da abubuwan da ya keɓe shi da su sai ya ce wali Sulaimana sannan ka ambata kuma ga Sulaiman wato lamarin uh, Sulaiman annabi Sulaiman shi kuma yana da arrihu iska wato mun hore masa iska asifatan mai tsananin ƙarfi wato ƙarfi wajen tashi da tafiya da shi duk inda yake so shine asifatan ai qawiyatan shadida mai tsananin ƙarfi wannan iska din da muka hore masa ai sakarna li Sulaiman riha asifatan mun hore masa iska mai tsananin ƙarfi ai shadidatul hubub mai tsananin tashi wato yana tana iskan na da tsananin karfi ya tashi lokaci guda ya tashi da shi fi ya tafi da shi inda yake so dama Nabi Sulaimanu yadda zai yake yi za a zo da babban kilis kilisa ko ko wata ko wata ko wani abu mai fadi a shimfida sai ya ya zauna da sauran tawagarsa da za su tafi rangadi yana so ya tafi wani nisan duniya sai sai ya hau iska sai in aka shimfida ta a ƙasa a ƙasa za a shimfida ta sai a hau sai ya kira iska din kira wata yake sai kira ta ta sai ta cicibe su gaba ɗaya wanda sai ta shiga cikin cikin karkashin wannan kilisan ko abin nan din sai ta daga su sama suke ne ta tafiya da su to wannan shine hore masa da aka yi kamar yadda ya faɗa wani wuri fasakharna lahu riha tajri bi amrihi tajri bi amrihi kaga da umarninsa take tafiya take gudana kuma ruha'an cikin sauki haisu a saf inda ya nufa wato duk inda ya nufa yake so ya je nan za ta kai shi in ya ce magana yake kirawo ta tazo sai ya ce mata wuri kaza za mu je yau kaga iska ce wannan take blowing fa kaga kuma sai ya mata magana kuma ta ji maganan ta fahimta saboda Allah ne ya hore masa ita iskar kaga Allah yana da iko akan komai domin duk halittarsa ce ko meye a duniyar nan Allah ya ga dama ya zai yi shi innahu ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai yayi subhanahu wata'ala to saboda haka anan sai ya ce hagan tajiri bi amri tana tafiya nan ma haga yace tajiri bi amri tana tafiya tana gudana wannan iska bi amri da umarnin shi annabi sulaimanu ilal ardi lati barakna fiha zuwa kai albarka a cikin ta kasar Sham kenan wato daga nan za ta yi ta kai shi duk inda yake so kuma ta kawo shi nan kasa mai albarka inda yake inda fadarsa take anan Baitul Maqdis wanda baitul maqdis duk lokacin alƙashin sham ne in aka ce sham shine yankin area gaba daya da syria da wajen abin nan jordan palestine ka gani baitul abin nan birnin kudus da wai duk wannan area gaba ki daya shine sham shi ake kira sham zuwan turawa ne suka kakkasa abubuwan aka ce wannan kasa da wannan kasa amma da duk yanki daya ne kawai gaba daya sham din to wannan shine abin da aka masa aka bashi kuma annabi Sulaimanu aka hore masa iska ai tasiru bi mashi'ati tana tafiya da da ganin daman shi annabi Sulaimanu wa iradatihi da nufinsa ila ardi sham zuwa kasar sham al-mubaraka mai albarka bi kathratil ashjar saboda albarkan da take kasar sham shine yawan itatuwa da bishiyoyi wuri ne mai dadin zama wal anhar ga koramu sun ratsa ko ina wat ga kayan lambu da kayan itatuwa Kayan itace fruit da vegetable da komi dama area kusan a gabas ake babu wurin da yake da amfani irin wannan irin irin kasar sham Allah ya sanya albarka a cikin wurin wa kanat maskanuhu kuma nan sham din ta kasance nan ne wurin zaman shi wa maqarru mulki da kuma wato wurin da yake mulki wa kunna bi kulli shay'in alimin Allah ya ce mun kasance masana muna sane da komai wato mun kasance game da komai alimi masana masana ne mu wato mun san komai abin da yake gudana ai kunna alimi na bi jami'il umur mun kasance masana ga dukkan al'amura Fa ma atainahu tilkal makana ba mu bashi wannan matsayi ba illa lima na alamuhu min alhikmati sai face abin da muka sani na hikimar mu shi yasa muka bashi wannan matsayi sai Allah ya ce wa minash shayatini daga cikin shaidanun aljanu kuma man yahu suna lahu akwai inda suke nutso suke yin nutso lahu ga annabi Suleimanu wato da umarninsa su yi nutso cikin teku su ɗebo masa kayan gwalagwalai da lu'ulu da kayan abubuwa na ma'adinan cikin ruwa kuma ya yi gini sai ya sa a yi fenti da ruwan gwal saboda gashi nan aljanu ne suke aiki ka san duk masana'antar da aka ce ma'aikatan aljanu ne ai kaga za a tara abu mai yawa ka gani aljanu ne ma'aikata to kaga su ne zai sa su su yi ta aiki ka gani sai sai wani wuri yake cewa wali sulaiman riha guduwa shaharun wa ha shaharun ka gani can wani wuri yace ya amaluna lahu ma ya min min mahariba wata mafila wajifanin kal jawabi wa kudurin rasiyat kaga suna masa aiki aiki suke masa tukuru sa su yi masa gini su gina masa mahariba masallatai shi ne maharib wata mafil su yi masa mutum-mutum su kera masa mutum-mutumi mutum-mutumai su a zamanin shari'ar Suleimanu ba haramta mutum mutum ka ajiye shi ba ka ajiye shi kaman kayan ado irin wanda ake yi dinnan dan mutum mutum na doki ko na mutum ko na kaza ko na kaza ko na wasu tsuntsaye amma mu a shari'ar musulunci haramun ne kaga wasu a lokacin babu laifi za a iya ajiye su a yi ado da su to suna yi masa mutum mutumi su suke kerawa ka san kirar ko za ta yi kyau ka za abu ma yi kyau sosai sai a ce kaf wannan kaman daga aljanu ka gani <laughs> kaman aljanu ne suka yi saboda kyan ya kai matuka to su ne suke masa wannan sai ya ce wa jifanin sannan suna yi masa akusa akusa jifan kenan jam'i ne na aljafana aljafana shine akwashi wanda ake cin abinci a ciki kamar ka ce plate plate ko kwanukan cin abinci ka gani shine jifan kal jawabi kaman manyan tabkuna wato akwashin kaman tabki wato yadda kaga in aka zuba abinci a ciki sai ka dauka tabki ne saboda girman tsato aljanu za su haɗu su ci abinci a kwanan su <laughs> a yi daban ne ka gani yi manya-manya kamar tafkuna ta duba suke masa shi ke sa suke masa aiki ka gani haka suke ta masa wayan ayyuka gaba da waku durin kuma su yi masa tukwane rasiyat kafafu kawai tukane ne ake manya-manya ake musu da kafafuwansu in za a yi girki sai da zuba makamashin a ƙasa amma tukunya ne aka yi ta gata da kafafuwa kafafuwanta ko dai kafafuwa hudu ko uku ko makamancin haka a yi musu in za a hau da tsani ake hawa tukunya saboda manya-manya ne kudurun rasiyar manya manya tuka ne ake kera masa to haka suke masa aiki wasu su shiga teku wasu su yi kaza wasu su yi masa gine-gine a wani wuri ya ce abin nan a cikinsu kulla banna'in wa gawas ga masu gini magina cikin aljanu da masu nutso cikin ruwa gawas masu nutso cikin ruwa nan kuma ya ce ya gosuna akan fi'ili kenan can kuma isa fa'il ne gawas wato masu masu yawan nutso kaga ala sigatu fa'al ne lil mubalaga masu yawan nutso ko da yaushe nan da nan za su shiga su fito su sake shiga su fito su ciro kayan gwalagwalai da lu'ulu'ai da ma'adinan cikin ruwa wanda ake amfani da su masu daraja haka suke masa wannan aiki shi annabi Suleiman wa inan shaidanu ka gani ai sakarna da Suleiman ba da shaidin ya na Filma'i, ma'i wa yadkhuluna a makal bihar suna shiga zurfin teku ka gani liyastakhriju lahu jawahir wal ali la ali'a domin su fitar fito masa da jauhar jauhari wato ma'adinai ne na cikin ruwa da kuma la'ali'a wato lu'ulu'ai diamonds su fito masa da shi daga cikin ruwa gaba daya a dinga aiki da su ya amaluna wa ya amaluna kuma suna aiki amalan suna aikata waɗansu ayyuka ma duna zalika wanda ma ba wani shiga cikin ruwa din ba suna aikata su na gine-gine da sauran ayyuka daban ga kamar yin tukwane da yin kaza duk gashi nan kamar yadda ya faɗa cikin suratul saba'i suna masa wasu ayyukan ma ba shiga ruwa ba ay ya'maluna amalan ukhra siwal ghaus banda shiga ruwa ka bina'in kaman kaman gini gina almudun garuruwa in yana so ya gina gari sai ya sa aljanu su je su gina sabon gari a yi gine-gine a yi layuka da komai da abubuwa a gari sai wasu mutane su tare can ya gina birni haka ya rinka gina wurare kuma sai ya sa aljanu su je su gina masa kaga nan da nan za a yi a gama aikin aljani ka san dai da nan dan adam ko to saboda haka abin nan wal qusur da kuma benaye shahika masu tsawon gaske wanda suka yi tsawo zuwa sama shine shahik. ka gani wal umur da wasu al'amura dai Allah ya ajizu an halbashar wanda dan adam zai ya kasa wato ba zai iya ba wanda dan adam bai iya ba su aljanu yake sawa su yi masa sai Allah ya ce wa kunna lahum hafizuna hafizina mun kasance kuma masu tsaro masu tsaro gare su su aljanu din shi yasa can yake cewa can mai Allah yake cewa eh, eh, can da yake cewa eh, abin nan wa min aljinn man ya'malu baina yadayhi bi amrihi ko wa man yazig minhum shi nake nema wa man yazig minhum an amrihi an amrina nuziquhu min azabis sa'ir duk wanda ya bauɗe ya kauce daga umarnin da Sulaimanu ya yi mashi cikin shedanu in ya kira su yi aiki suka yi taurin kai ko suka nuna kiwuya Allah ya ce za mu ɗanɗana masa azaban sa'ira take a wurin za a zo da mala'ika zai zo da bulala bulalan daga wutar jahannama ya zo ya dinga tsala musu kowa aka tsala masa sai narke to kaga suna tsoron mala'iku don haka in Sulaimanu ya musu umarni ba su isa su cutar da Sulaimanu ba kuma Allah ya sa wa Sulaimanu haiba ta yadda ya musu magana suna tsoro da rawan jiki suke zuwa su ce me za a yi an kai ce ga abin da za a ce an gama kawai sai su ce su yi aiki shiga aiki ba ga suna aiki kuma Allah ya karbi rayuwar annabi Sulaimanu eh falamma qadaina alaihi almauta ma dallahu ala mautihi illa dabatul ard ta'kulu min min sa'ata ka gani ba su gane ya mutu ba don shi yana yana duk inda ya sa aiki zai sa aiki a nan da ƙasar can da can da shi duniya ya mulka gaba daya kaga wani mai mulki ma da yake dan cikin cokali ya dinga ga wanda ya mulki duniya kaf amma kuma ya mutu Allah ya karbi rayuwarsa inda mulki na sa ya abin da ba zai mutu ba shi annabi Sulaiman to zai sa nan ya ɗauki iska ta kai shi ya je ran gari na duba ayyukan da aka ya sa ana yi tun da haka a cikin 'yan mintuna kawai zai je nan zai je can zai je can zai je can zai je sa sandansa ya tsaya yana kallon suna aiki in sun ga Sulaimanu to nan da nan sai ƙara ƙaimi to ya tsaya wata rana ya tsaya ya jingina da sandarsa ya tsaya da sandarsa yana kallon su suna aiki har Allah ya kabi rayuwarsa a lokacin kaga Allah na kabi rayuwar mutum a ina in ajalin ya sauka a gurin aiki yana lura da aikinsu yana yana yana supervision din aiki saboda haka kawai suka aka zayar kuma ya mutu yana tsaye gashi ya mutu amma ba su gane ya mutu ba suna ta aiki suna aiki da sun daga kai sun ga Sulaimanu sai su kara kaimi kuma ya mutu don a nuna ma kasawar ya aljanu ba su isa komai ba ba su san gaibu ba ƙarya suke ka gani ba su san gaibu ba sai yasa ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi sai wata dabbar kasa kwaro kwaro ne na kasa ta akulu min sa'ata wasu suka ce gara amma ba dai gara aka ce ba dabbatul ard ba dabbatul ard ba ba ba gara bane ba alaruci ba a cewa gara dabbatul ard wasu ma suna cewa sariri sai za a ga maganganu da yawa akan fasaran dabbatul ard dabbar kasa dai wata kwaro wani kwaro ne na kasa wanda a ƙasa take wannan ƙwaron tana ci sandar haka zai fi kama da sari ma ai ya shiga cikin sandar ya ci ya ci ya ci shi kenan sai sandar sai ta kare tunan nauyin sa na kan sandar sai sandar ta kare sai kuma ya fadi faran ma kharra tabayyanatil jinnu a lokacin da ya fadi shi annabi Sulaiman kaga annabi ne fa mai daraja amma kaga faduwa yi sai ya fadi gawansa ya fadi da suka ga ya faɗi suka gane ashe ya mutu ta bayyana ta jinnu Allah kanu ya alamunar ghaiba ma labisu fil azabil muhin suka ce kai subhanallah ashe ashe ma ya mutu tuntuni ba ma ba wai rana tuntuni ya kwana da kwanaki su yana tsaye a wurin kuma a mace amma su gane ya mutu ba gashin ka ganshi ka dauka yana da rai amma ba rai kamar yadda Allah ya faɗa ne game da ashabul kafir duk wanda ya gansu zai dauka suna raye ga su eh, idanunsu ga shi kawai suna bacci na aka dauka bacci kawai suke amma ba abin da ya canja a jikinsu to haka annabi sulaimanu ya kwana ya kwana da kwanaki yana tsaye da sandan nan amma bai lalace ba jikinsa bai komi ba yana nan kamar yadda yake sanda ya faɗi suka gane ya mutu ashe gawa ne suka ce da sun san gaibu da wasu wahala sun kasance cikin wani azaba mai wahala ba sai sun yi sun yi sun yi sun yi sai su ga Suleiman su dauka kaman aiki bai ba su saki bata shi su saki gyarawa <laughs> su gani sai yayi kyau dai ta yanda annabi Suleiman zai ce to yayi don dama zai ce musu yayi sun gama aiki zai ce yayi kyau to haka ne su tafi kuma shikenan to bai ce komai ba kaga kaman bai yadda ba kenan da aikin don haka haka suka yi ta wahala don haka Allah ya ce wa kunna lahum hafizina mun kasance masu tsaro gare su su wayannan shedanun mu muna tsare muna muna tsare halin da ake ciki in suka yi tawaye wa annabi Sulaimanu to zamu gana musu mummunan azaba ba inda za su gudu su jira aina hafazuhum an zaigi an amrihi muna kare muna kiyaye su daga kaucewa wato su kauce su karkace wa umarnin annabi Suleiman awul khuruj an ati ko su fita daga yi masa da'a mun kiyaye wannan mun kiyaye su daga kan wannan kar wani ya kuskure masa tawaye in ya masa tawaye ya shiga uku abin da mun faɗa daidai Allah ba mu lada gaba ɗaya abin da muka yi kure Allah shafe mu baki da sai kuma gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi daga inda muka kwana mun kwana a shafi na abin na aya ta 82 ko yawa za mu tashi aya ta uku akan maganan ayyuba insha Allah ta'ala Thank you.